الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ودي ta tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode ma ubangiji subhanahu wanda ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin muna a fi ulumil Qur'an wanda darasinmu da ya gabata shine darasi na farko a cikin wannan littafi inda yau kuma yin Allah ya kaddara za mu fara farkon darasi na biyu darasinmu ya dakata a cikin shahi na hudu daidai almabahatul awwal gabar da muka kawo muka dakata karatunmu shine daidai inda malami ya yi bayanin cewa wal ma'ana ma'anahu shar'an wasila to nan muka tsaya kinan za mu ɗau darasinmu na yau insha Allah daga wannan gaba zuwa ga gwargwadon abin Allah na'am zuwa ga gwargwadon abin Allah ta'ala ya so a karanta to gaba da muka kawo muka dakata nan za mu ɗau darasinmu insha Allah subhanahu wa ta'ala wurin da malam ya yi bayanin cewa والقرآن معناه شرعا القرآن معناه أتكين شريعة واصطلاحا da bayani na malamai na fannin ilimin ulumul Qur'an. Mun ji darasinmu da ya gabata yadda aka ambaci Alƙur'ani a cikin yaren larabawa min ƙara'a ya ƙara'u qira'atan wa qur'ana to yau kuma inda za mu ɗau mu bayani ne na shi alƙur'ani dangance da abin da ya shayi shari'a da kuma istilahi na malaman ulumul ƙur'ani. Huwa kalamun lahi ta'ala, shi alƙur'ani a cikin bayanin shari'a da kuma istilahi na malamai na ilimin ulumul qur'ani shi maganar Allah ce madaukakin sarki المنزل على خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله وسلم wanda aka سوكر المنزل wanda aka سوكر ala khatami anbiya'ihi akan cika makin annabawansa da manzanninsa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci tabbata gare shi bilafzihi da lafazin alqur'ani wa ma'anahu da ma'anarsa lafazin Alƙur'ani ya sauko ne daga wurin Allah ma'ana ta alkur'ani ta sauko ne daga wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala almanqulu bitawaturi wanda aka ruwaito ruwaya mutawatira idan aka ce ruwaya mutawatira ma'anar wannan gungun jama'a waɗanda sun wuce a ƙaryata su ruwaya daga taron jama'a waɗanda sun wuce a ƙaryata wa ma a an jama'atin mustafida ne abin da ya zo da ruwaya da ta zo daga gungun jama'a la yumkinu takdibahum wanda bai yiwa a ƙaryata su wala tawadu'uhum ko a ce wai sun yi game ta kai su waɗanda suka yi ruwayar alkur'ani babu wannan ruwaya ce ta alkur'ani kuma ruwaya mutawatira ita wannan ruwaya da take ruwaya ta gungun jama'a waɗanda sun yi ƙarhin a ƙaryata almufidu mai fa'idantarwa ko mai ba da fa'ida tana ba da fa'ida dangane da abin da ya shahi alabu in yanke da cewa wanga abu ruwaya ta mutawatira to yana ba da fa'ida ko ita wannan ruwaya za ta ba da fa'ida na cewa wannan abin yanke ne wal yaqin da kuma yaqini kenan babu shakku babu musu a cikin ruwaya ta alqur'ani al muta'abbadi abinda ake yin ibada ana bauta al muta'abbadu bi tilawatihi wanda shi alqur'ani ana ibada ta hanyar karanta shi karatun ƙur'ani matsayin ibada ce idan ka karanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana bayani a cikin hadisi ingantacce yace la aqulu alif lam mim harf ba ina nihin cewa duk harafi kana da lada goma ba kamar a ce ka ce alif lam mim a alifun harfun lamun harfun mimun harfun duk harafi guda ka karanta cikin alkur'ani kana da lada goma kaga kenan karatun alkur'ani matsayin ibada ne shine almuta'abbadu bi tilawatihi abinda ake yin ibada ta hanyar karanta shi almaktubu fil masahib wanda kuma an riga an rubuta alkur'ani a cikin takardu A rubuta alkur'ani ga yanan an haɗa wuri guda wanda za mu zo nan gaba a cikin karatunmu za mu ji yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka kasance idan aka saukar wa annabi aya sai zamana suna ƙoƙarin rubuta ta ko a fata ko a wani abu ko kuma cewa cikin ƙwaƙwalwa. gabanin a zo a haɗa Alƙur'ani wuri guda kamar wanda za mu ji a insha Allah nan gaba a cikin karatunmu. Mina wani suratul Fatiha an riga an haɗa rubutun alƙur'ani a cikin takardu inda ya zama mushaf daga suratul Fatiha ila akiri suratul Nas, a zuwa ƙarshen suratun Nas. wata hikimar Allah da zamu mu ba ba wai wani ne daga cikin al'umma ba ya ba da bayani ko cikin sahabbai a da umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne wanda Allah ya hore shi na cewa suratul fatiha ta zama ita ce ta farko suratul nas ta zama ita ce ta ƙarshe alhali muna da labari cewa ayoyin da suka ware saukowa na alkur'ani ita ce sura ikra musamman ayoyi biyan na harko ikra bismi rabbika alladhi khalaq don haka wannan umarni ne daga Allah ba aikin wani ba ballantana har a kawo wani abu na an yi an ce me yasa wannan sura ta zo harko kuma ba a fara rubuta ta ba tunda al'amari ne tauƙifi sai da Allah ya hura. Da shi alƙur'ani na a rubuta shi daga Sura Al-Fatiha zuwa Suratun Nas. Da haka kenan alƙur'ani yana nan rungume ga hannuwanmu, yana nan ajiye a gidajenmu, cikin motocinmu, shagunanmu, wurin aikinmu, a ofisoshinmu duk muna da kofi na alkur'ani ajiye don mu ɗauka mu karanta matsayin ibada malam ya ce kyalamun lani ta'ala cewar da muka yi alkur'ani maganar Allah ce jinson fit wani nau'i ne na bayanin ta'arifi wanda Da fihi jami'u kalam Allah ta'ala dukkanin maganganu na Allah sun shige a cikin cewa maganar Allah ma'ana ba alkur'ani ne kawai maganar Allah ba saboda gashi ne yace kattaura kamar littayin attaura mun san shi littayin attaura ko yace littayin attaura saukakke ne daga Allah ta'ala wal injil aka injila ita ma saukakkiya ce daga Allah min al-kutubi samawiyya kuma maganar Allah ce aka az-zabur zabur da littafin zabura wadda aka bawa annabi Dawud alaihi salam ita taura mun san cewa an ba annabi Musa ne alaihi salam aka injil mun san cewa an ba annabi Isa bayan waɗanga littafan da aka ambata guda uku to akwai kuma ƙarin kamar sufi ibrahim wa musa waɗanda a cikin suratul a'la an ambaci inna haza lafi suhufil ula suhufi ibrahima wa musa yana daga cikin maganar Allah wanda ke ya nuna shi alƙur'ani nau'i ne na maganar Allah kamar wada attaura maganar Allah ce injila maganar Allah ce zabura maganar Allah ce sha abin da mala yake son mu fahimta wato daidai wannan gaba yace wa qauluna almunazzalu ala ta anbiya'i abinda aka saukar akan cika makin annabawansa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙaidun. wannan qaidi ne idan muka ce an saukar da maganar Allah ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faraja bihi almunazzalu ala gairi wanda wannan qaidi yasa maganar da aka saukar ma wani ba annabi da ba shi annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min al-anbiya min al-anbiya al-mursalin na annabawa manzanni ma'ana abubuwan da aka saukar na magana Allah ga wasu annabawa wannan bai nuna shi na alƙur'anin ba a alƙur'ani jinsi ne na maganar Allah wanda aka saukar ma da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar wada an saukar ma wasu annabawa manzannin Allah shine ce minal anbiya'il mursalin na annabawa manzanni كالتوراة والإنجيل والزبور to nan akwai wani abu da ya kamata mu gane ko kuma mu sani ko kuma mu ƙara fahimtar shi za ka ji maluma suna bayani a wurare mabambanta cewa annabi shine wanda Allah ya aiko wanda ake ce ma annabi Allah ya aiko shi zo ya bauta ma Allah amma kada ya kirayi kowa wanda wannan tarifi ne na ma'ana takaitacce wanda bai kammala ba shi kuma annabi shine wanda aka ce kirayi al'umma amma yadda malamai suka yi bayani malamai masana magabata sun kawo bambanci tsakanin annabi da manzo cewa shi dai manzo shi ne wanda ya zo da sabuwar shari'a Allah ya aiko shi da shari'a sabuwa ko kuma Allah ta'ala ya aiko shi ya ci gaba da sabunta shari'a wannan za a kiraye shi annabi kuma manzo shi kuma annabi shi ne wanda ba manzo ba bi ma'ana wanda ya zo ya ci gaba da shari'ar da ya isko ba annabin wanda ya gabace shi ma'ana ya aiki da ita in ya zo littafin nan da ya tarar na ba annabin da ya gabata shi ne zai yi aiki da shiya to shi ne. annabi ba manzo ba amma idan ya zamana a cikin wannan aike da aka yi masa ya zo da shari'a sabuwa da wasu hukumce-hukumce to yanzu wanga za a kiraye shi annabi kuma manzo amma in ya zamana zai yi aiki ne da abinda ya tarar kawai to wannan shine annabi amma ba manzo ba saboda haka amma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin cewa wato yayo aike zuwa ga ainihi manzanni a inna an taurata fi huda haka Allah ya ce ko? inna anzalna taurata hakika mun aiko littayin a taura fiha hudan a cikinta akwai shirya. ya hukumu bi annabiyuna wadda annabawa suke yin hukunci da ita tsakanin annabi Musa zuwa saukowar annabi Isa dukkanin annabawan da aka aiko a wannan tsakani babu wanda adda wani littafi sabo shi yasa Allah ta'ala ya ce ya hukumu bi annabiyuna wadda ba suke yin hukunci da ita kaga kenan wannan hilin da ke tsakanin annabi Musa da annabi Isa duk annabawan da Allah ta'ala ya aiko sun yi aiki ne da shari'ar abin da ke cikin mi a taura ba sun zo da wata sabuwar shari'a ba kamar yadda Allah subhanahu wa ya bayyana sai da aka aiko annabi Isa wanda shi annabi ne kuma manzo sai ya zama na Allah ya bashi injila aka kuma cika makinsu babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya zama na shi aka bashi alkur'ani kuma ya zama shi ne cika makin annabawa sai malamai ce yanzu na fatar insha Allah nan dai mun gane bambanci tsakanin annabi da manzo annabi wanda ya zo da shari'a sabuwa ko kuma aka bashi littahi wanda ya zo da shi sabon littafi. kamar wanda annabi Musa ya zo da ataura sabon littafin da ya zo da shi sa'annan ga injila ta annabi Isa aka ga zabura ta annabi Dawuda wasu kuma za su jaddada shari'a ne an aiko su amma za su ƙara faɗaɗa shari'a wasu kuma za su yi aiki da abin da suka tarar da shi kamar wada annabawan wanda ke tsakanin aiko annabi Musa da annabi Isa suna aiki ne da littayen addaura a sai da Allah ya aiko annabi Musa a annabi Isa da Injila sannan aka samu wani wanda yake annabi ne manzo malame ce wa ƙaununa cewarmu almanƙulu bitawatur shi alƙur'ani ruwaya ce da aka cirato da tawaturi kuma ma'ambaci ma'anar tawaturi abinda gungun jama'a suka ruwaito masu yawa adilai waɗanda sun yi gaban a ƙaryata su ko a ce sun yi game ta kai sai ce ƙa'idun. to shi ma wannan ƙa'idi ne ma'ana kama an sa wata da biya ko da baibayi karaja bihi alƙira'atu lati nukilat ilaina bi tariqil ahadi aidi ne kamar wani da ya ce wanda karaja biyi ya fice daga cikinsa alƙira'atun lati nukilat ƙira'o'i waɗanda aka cirato ilaina zuwa gare mu bidari ahadi ta hanyar ruwaya ahadi mun san akwai hadisin da ake ce ma hadisun ahadi ko ruwaya ahadi to ana iya samun hadisi ahadi ya yi aiki amma ruwayar ƙur'ani wadda ta zo ruwaya alahad ahad to ita kam malam ya ce yani al sha za. ƙira'o'i waɗanda yake shaziya ne dama kuma wadda muka ambata darasinmu na warko ƙira'o'i sun kasu kashi goma sha hudu ƙira'a guda hudu sha ne, wanda wannan ruwaya ahadi tana cikin su ba a aiki da ita. Sannan akwai al-ƙira'atu sab wanda yake na ɓangaren Ibn Kasir, ƙira'atu asab. Sannan akwai kuma al ashiri, ashri wanda su wannan al ashiri ashri duk ƙira'o'i ne ingantattu. Amma Ibn Kasir shi yake da ɓangaren ƙira'atu sabbin ma'ana shi ne ya zo da bayani ko kuma yana cikin waɗanda suke masu alƙira'atu sabbi da yanzu mun ji cewa alƙur'ani saboda zama ne ruwaya mutawatira ya fice ƙaidi ya riga ya fidda ƙira'o'i waɗanda a shaza duk kira'ar da shaziya ba a aiki da ita ana iya samun hadisi ahadi a yi aiki da shi in ya cika wasu sharuɗa to amma ruwaya da ta zuwa ɓangaren alkur'ani in dai ahadi ya ce to ba za a yi aiki da ita ba ba a aiki da wannan kira'a ya ce yana ƙara abin nan bayyana mana ya cewa alkira'atu alshaza ƙira'a wadda take shaziya salatu baru ba a lura da ita wannan ƙira'a shaza ba za a lura da ita ba ƙur'anan matsayin alƙur'ani abinda za a karanta wala ta siwul ƙira'atu biha mutlaqan bai ma inganta a yi ƙira'ata sake babu wani ƙaidi lafi Salah. ba a karanta ta a cikin sallah wala fi kharijaha ko wajen sallah in dai qira'a shazza ce ba za ka karanta ta ba matsayin ibada kana sallah ba za ka karanta ta ba matsayin tilawa a baka lada sam saboda qira'a shazza ba a imalin komi da ita malam ya ce wa qauluna almuta'abbadu bi tilawatihi abinda ake yin ibada ta hanyar karanta shi alqur'ani karaja bi al-ayati allati nusikhat ayoyi waɗanda aka shaye na alqur'ani waɗanda ya sam an shaye su to sun fice daga cikin a waɗanda ake karantawa ayya zamana cewa an karanta su matsayin ibada saboda babu masu rubuce waɗanda aka shaye din ba irin wadda kamar inda Allah ta'ala ya ce a ya ayyu halladina amanu ya ayyu halladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun to sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya biyar da wata aya a karkashinta wattaqullaha mastata'atum saboda ba mu iya jin tsoron Allah hakikanin jin tsoron Allah sai Allah ta'ala ya shaye ta da wannan mai cewa wattaqullaha mastata'atum ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawarku amma za ka ga dukkanin waɗanda ayoyin kowace tana nan tabbaci cikin Qur'ani to ba waɗanda ne ake nihin ba a karanta ba a wadda an shaye da wata ta mai gurbinta ma nan saka min ayatin aw na ati bi khairin minha aw mithlaha Allah ta'ala bai taba shahe wata aya ba kwace ya zo da wadda ita za ta yi wannan da aka shahin ko kuma ta zama tamkatta ko kwatankwacinta to sai malam ya yi bayani cewa wakara da bihi al'ahadisu al aka kuma cewa maganar Allah da aka ambata to an fitar da hadisul kudusi. ala ra'ayi bi anna alfazaha min indillahi ta'ala bisa ga fahimtar cewa shi hadisul kudusi, shi ma lafuzansa daga wurin Allah ne amma duk da haka ba a karatunsa a cikin sallah sa'annan ba a karanta shi matsayin silawa da zimmar cewa ko wani harafi kana da lada goma fa iya wa in kyanat alfazuha ita ko shi a hadisi na kudusi ko da lafuzansa suka kasance min indillahi ta'ala daga wurin Allah maɗaukaki la yutabadu bi ba a yin ibada da karanta shi a fizil kudusi kamar ka ɗauke shi da kama tilawa da ake yin na alkur'ani ba a yi kitabun a hakama wullahu fa askana ihkamahu shi alkur'ani shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da islahin malamai na ulumul Qur'an suna bayani akan cewa wani babban littafi ne da Allah ya kyautata shi subhanahu wa ta'ala ya inganta kyautata alqur'ani wa fassalahu fa ahsana tafsila kuma Allah ya fayyace bayani cikin alqur'ani ya kyautata fayyace bayani wa sadaqa Allah hakika Allah yayi gaskiya ya yaqul sadda ubangiji subhanahu wata'ala yace kitabun o a kitabun o mat ayatu shi alqur'ani wani babban littafi ne wanda Allah ta'ala ya kyautatar da ayoyinsa summa mafusilat sannan Allah ta'ala ya bayyace bayani milladan hakim daga shi Allah mai hikima khabir mai kwararren sani aka malam ya yi muna bayani cewa kitabun la ya tatarraku ila sahatihi na qadon shi alqur'ani wani littaye ne da wato tun da walwala ba ta kutsowa ko bullowa a cikin warwajiyarsa farfajiyar alkur'ani ba za ka samu cimka da walwala ba a ba ka samun cimka da walwala a cikin alkur'ani nan Allah ya ce kaza can Allah ya ce kaza a ce abin ya ci karwa sam ba a samu a cikin farfajiyar alkur'ani mai girma wala ibtalun haka nan ba ka samun wani abu na bayani na banna a cikin alkur'ani وصدق الله Allah subhanahu wa ta'ala ya yi gaskiya ai su ya kun sadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa wula kitabun aziz lalle shi alqur'ani littaye ne buwayayye mabuwayi ma'ana littaye ne wanda yake gagararre la ya fihi batil banna ba ta zuwa wato gaban alkur'ani la ya fi al min bayni yadai banda ba ta zuwa a gaban alkur'ani wala min kalfihi ko bayan alkur'ani tanzilun saukarwa ne min hakimin hamid daga sarki wanda yake mai hikima Allah hamid kuma abin yabo inda za mu gane mu'ujiza da buwaya alkur'ani za ka ga yaro mai karatun allo kamar irin makarantun mu na islamiyya ko makarantun nan allo na zaure sai mutum ya rubuta alkur'ani ga allo sai ya kuren wasali na sama ko na ƙasa ko wani abu dai na kuskure yaron nan ba zai wanki ba sai Allah ya kawo wanda zai gyara wannan wurin ya ce ai wurin ga ba haka yake ba ga wada daidai ne da ka ba wani abu da aka samu na banna saboda zama alkur'ani buwayayye ko kuma a samu wani taharif ya zan ba a gyara ba san ba a samun wannan saboda Allah ta'ala ya kyautata inganta alkur'ani kuma ya kare alkur'ani wa huwa uzma shi alkur'ani ni'ima ce mai girma wal hujjatul baliga kuma hujja ce isassa albaqiyatu ala wajhi dahar wanda yake kuma mai wanzuwa ce bisa ga fuskar zamani idan muka kalli da sadda Allah ya saukar da alqur'ani ya zuwa yanzu a yayin zamuna masu yawa aƙalla ana ganin kowane shekara ɗari akwai sanciwari canzawar zamani to gaga an yi ƙarni nawa da saukar da alƙur'ani aƙalla ƙarni goma sha amma ga yanan kamar yanzu aka saukar da shi abubuwan da ke hitowa na bayani cikin alkur'ani kamar yanzu ne Allah ta'ala yake saukar da alkur'ani dadewar zamani bai canza shi ba ar-rasulul huda haka ne ko eh li rasulil huda Allah ya saukar da shi ga manzon shiriya war rahama da jin kai Sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wa wa sallam shugaban mu annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare sa ta hadda bihin nasu kafa Allah ya kalubalanci duniya ga baki ɗaya da Alƙur'ani, ma'ana mutanen duniya na wannan lokacin da ka rayuwa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ƙalubalance su wal insu wal jin mutane da aljanu ayyatu bi misli akan cewa su zo da kwatankwacin alkur'ani gaba ɗai a yi haɗe ta kai tsakanin mutane da aljanu su gani cewa ko za su iya zuwa da kwatankwacin alkur'ani aw ba'dihi ko sashen alkur'ani idan ba su iya zuwa da tamka alkur'ani ba to sai su zo da wani sashe nashi Baba, ba'u da mutane da aljanu kama daga su larabawa da kwarewarsu da fasaha su sai suka koma da kasawa sun ga gaza tawowa da kwatankwacin alkur'ani ko sashen alkur'ani وقد وقع التهدي بالقرآن على مراتب حقيقة علوبلي na alkur'ani wato ainihi ya auku akan matakai yadda Allah ta'ala ya ƙalubalanci su al'ummar duniya Alamaratif a akan wasu matakai muta'allika ko muta'addida waɗanda suke masu yawa kai ta kuma alaihimul hujja tilwa alhujja saboda hujja su tsayu akan su al'umma na ba su iyawa hujja kilwa hujja hujja bayan hujja to idan muka diba hujja ta farko wadda Allah subhanahu wata'ala ya kalubalanci mutane akan su zo da alqur'ani tahaddahum awwalan ya kalubalanci mutane shi Allah a a farko ayyatu bi mithlihi su zo da kwatankwacin alkur'ani ba ajazu sai suka kasa wa mastaba'u ba su iya ba qala subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki yace qul la in ijtama'at qul la in ga ya musu cewa da mutane da aljanu za su yi ƙawance su yi game ta kai ala ayyatu bi mithli hadha al akan su zo da kwatankwacin wannan alkur'ani la ya tuna bi mitse ba za su iya zuwa da kwatankwacinsa ba walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da sashen su suna taimaka ma sashe suna kama ma sashe suna agaza ma sashe kalubale na farko al'umma ba su iya cin nasara akan wannan ba na tawowa da kwatankwacin alkur'ani sa'annan na biyu sun mata da'um Saniyar. sannan Allah ya kalubalanci al'umma gaba ɗaya mutanensu da aljannunsu ayyatu bi ashari suwarin mitlihi su zo da wato ayyatu bi ashari suwarin mitlahu su zo da sura goma kwatankwacin na alkur'ani ba su zo da ƙur'anin gaba ɗaya ba tun da ba su iyawa a'a su zo da sura goma ba masafa'u ba su iya ba sai suka kasa sai suka gaza kawo sura goma qala subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki yace am yaqulu naftara am bari am din ne yana da ma'anar bal ka bari na suna cewa iftarahu shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ya kirkira alqur'ani qul ka ce musu fa'atu bi ashari suwarin mithli ku zo da wato ainihi kwatankwacin sura guda goma kwacin-kwacin na alkur'ani mabtariyatin waɗanda za ku ƙirƙira da kanku wada umanin saɓatun ku kirayi waɗanda kuka samu dama da iko akan su zo su kama muku wada'u ku kirayi manin saɓatun min dunilla waɗanda kuke ganin suna iya kama muku wani Allah waɗanda za su ba ku gudunmuwa in kuntum sadiqin. in kuna da gaskiya a cikin da'awarku fa in lam yastajibu lakum idan ba su karba muku ba bisa ga wannan kira da gayyata ba alamu ku sani annama annama annama anzalahu a gare annama unzila bi ilmillah cewa an saukar da shi ne da ilimin ubangiji shi alqur'ani wa Allah ilaha illahu kuma cewa ba abin bauta da gaskiya sai shi Allah fa hal antum muslimun ai ma'ana aslamu ku musulunta ku miƙa wuyanku kawai ku yi saranda don ba ku iyawa ba wai ana tambayar su cewa ko ku musulunta ba a'a ma'anarsa ai aslamu ku jawo kawai ku ba da gaskiya ku san cewa eh ba ku iya zuwa da wayannan surorin guda goma da Allah ta'ala ya ce ku zo da shi alubalanta su da Allah ya yi a wuri na uku sun mata haddahun marra talita karo na uku bi ayyatu bi suratin minu su zo da koda sura guda ce ayya suratin mahama asurat ko ƙaƙa sura take duk yadda ta karamta kama ka suratul kautsar kama suratul kautsar ba ma qadaru ba su samu iko ba ba su iya yin haka nan ba wadda suratul kautsar kama aya uku ce amma sun gaza qala subhana qala subhana wa ta'ala Allah madaukakin sarki yace thumma am yaquluna ko am yaquluna tara bari suna cewa kai ne ka kirkira alqur'ani qul bi ashari suratin eh qul bi suratin ko ko mitli ko eh bi suratin mitli kace musu ku zo da koda sura guda irin ta alqur'ani wada'u man istata'tum kuma ku gayyaci waɗanda kuka samu damar gayyata don su taimake ku min wani Allah in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya a cikin wannan da'awa ta ku bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmi a'a kabari suna dai karyatawa ne da abin da basu kewaye da iliminsa ba ma ya'tihim ta'wilu kuma fassararsa ko tawilinsa bai zo musu ba ba su kewaye da ilimi ba kuma ba su samu bayanin ba kazalika kazzaba alladhina min qablihim haka nan waɗanda na gabace su suka ƙaryata kamar wanda su suka ƙaryata alqur'ani haka waɗanda na gabace su suka ƙaryata annabawansu da littawan da aka kawo musu a banzur kadiba ka gani ya kai mai karatun alqur'ani ko ya kai wanda ake magana da kai kai fakana aqibatu zalimin ya ƙarshen azzalumai zai kasance sai malai kawo a ƙalubale na hudu na ƙarshe bisa ga abin da ya kawo mana nan sun ma bai hana wata alatta haddi bi tsoratin ma ce to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kwanko ma ƙalubale gare su ya ƙalubalance su su taho da kowace irin sura ba a ce kamar kausar ba ko wata a'a ko wace iri suka iyawa wa in kuntum fi raibin Allah ta'ala ya ce ka in wa in kuntum idan kun kasance fi raibin a cikin shakku mimma nazzalna ala abdina ga abin gada muka saukar ma bawan mu na alqur'ani ba su bi suratin min mithli ku zo da sura guda wadda take kwatankwacin surar da cikin alkur'ani wa hada akum ku kiraye abokan tarayyar ku masu kama muku ko su agaza muku min dunilla wani Allah in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya bisa ga wannan da'awa ta ku kaga Allah ya kalubalance ya kalubalance su wuri hudu amma ba su iya ba in kuna da gaskiya bisa ga da'awar ku to ku zo da ita to sai Allah ta'ala ya ce mababban manzo yana mai bashi labarin cewa ba illam taf'alu idan har ba ku aikata ba in ba ku aikata abin da aka ce ba walan taf'alu kuma ba ku iyawa fattakun nara to ku yi hattara da wuta ku kiyaye kanku daga wuta allati wa quduha wadda makamashinta Abin da ake hasata da shi mutane wal hijara da duwatsu kuma Allah ta'ala ya ce uiddat lil kafirin an tanadi wannan wutar ga waɗanda suke kafirai fa ajazu wa lam yarfa'u bidhalika rasa sai suka gaza suka kasa ba su ma iya tadda kansu ba ga Allah ya kalubalance su wuri hudu taho da kwatankwacin alkur'ani su zo da sura goma su taho da sura guda wadda aka masu suratul kautsar su taho da kowace irin sura ma suka iya tahowa amma fa ajazu sai suka kasa walam yarfa'u bi dalika rasan ba su iya daga kansu ba wa bi dalika sabata da wannan ne ya tabbata ijazul qur'an buwayuwar alkur'ani ya zama gagararre ala ablagi wajihin bisa ga mafi kai matuƙar fuska wa akadi mafi ƙarfafuwarsa fuska wadda ta tabbata a akan cewa babu mai iya cewa da koda gwargwadon aya guda kwatankwacin ta alkur'ani malam ya ce wa idza sabata idan ya tabbata a ajazul arbi gazawan larabawa su da adda fasaha da balaga da badi'i da bayani da mantiki da duk wani abu da kaka son ka ce wanda yake wasu terminologies ne da a cikin yaren larabawa suna da to sun gaza fagai ruhun wayanda ba su ba a bi a fagai ruhun wayanda ba su ba wasu suke nan? a bil ijaz haka ne ko bil ajizi da kasawa ahara su a mai cancanta a ce sun kasa wa aula kuma su a mabibita daga su gaza in dai laraba ba su iya ba duk su, da fasaha su da balaga su da badi'in su da bayanin su to ina wanda ba balarabe ba lokaci ko yayi to insha Allah subhanahu Ta'ala. darasinmu na biyu mun kammala shi daidai ƙarshen almafasul awwal inda in Allah ya kaddara a darasinmu na uku za mu tashi almafasul sani game da ambaton sunayen alkur'ani mai girma muna roƙon Allah shi muna muwafuka da dace Allah ya sa ayyukanmu su zama dambi ɗaya da shi ya Allah muna roƙonka ka saukan muna alkhairi wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba ya Allah ka ɗauke muna fitina ya Allah ka zaunar mana da ƙasar mu lahiya ya Allah ka yalwata ma al'umman musulmi Allah ka kawo mana sauki da rahama Allah ka ɗauke mana fitina da bala'i da tashin hankali Allah ka yi mana muwafaka da dace Allah ka daidaita ayyukanmu su zama mun yi su bisa ga karba karatu na inda na karanta daidai Allah ya bada lada kure na Allah ya yaye shaye a cikin zukatan al'umma سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك